بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata biyar ga wata ramadan shekara ta 1441 hijiriya 42 hijiriya wanda ya dace da sha bakwai ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya muna yi wa Allah godiya tabaraka ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan majalisi na tafsiri da muke gabatarwa a wannan gari na Kumo a Local Government a jihar Gombe Nigeria wanda muna cikin suratul hajji a jiya mun tsaya ne akan aya ta bakwai a yau za mu tashi aya ta takwas a cikin sura ɗin insha Allah kauta ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna tattaunawa jiya akan abin da ya shafi faɗin Allah tabaraka wata'ala cewa ya halicci ɗan adam a bisa matakai mataki bayan mataki har inda ya zo yake cewa bayan halicci mutum daga nutfa summa min alaƙatin summa min mudgatin sai ce mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqa muka tattauna akan abin da malamai suka faɗa dangane da ma'anar mukhallaka wa ghairi mukhallaka mai cikakkiyar halitta da wance take ba mai cikakkiyar halitta ba ko kuma tafasar fasara ba wannan ba a ƙarƙashin wannan aya malamai suke cewa babu wani mai halitta aya tana nuna mana ba wani mai halitta in ba Allah ba Allah shi shi kadai shine yake halittar mutane kuma shine yake da hakkin a ce da shi alkaliku wa sawwarakum fa ahsana suwarakum laqad khalaqana al fi ahsani takwim inji ƙur'ani, da faɗinsa sa khalaqal insana min alaƙ. abu na biyu a cikin matsaloli na ƙarƙashin ayar shine malamai ba su yi saɓani ba cewa ɗan adam Allah yana halittarsa ya busa masa rai ne bayan ya yi kwanaki 120 a cikin cikin mahaifiyarsa yayin da jariri ya yi kwana mi'a wa ishiri na yauman kwana 120 to sai Allah ya sa mala'ika ya busa masa rai wannan shine wata hudu har ma ya fara shiga wata na biyar kamar yadda hadisai suka yi ta bayani kuma daga nan ne ake samun hukuncin wajibcin idan mutum ya saki mace tana da ciki to sai ya ɗauki nauyin ciyar da ita duk lokacin da ɗa ya kai wata hudu ya shiga na biyar miji sai ya sake mace ya tabbata ana jin motsin ɗa a cikin cikinta to za a ba ta kudin ciyarwa idan an sake ta wannan shari'a ne kuma wajibi ne mazaje su kula da wannan saboda shi wannan ɗa da yake cikin cikinta a wannan lokaci shi ma yana buƙatar abubuwa na ci wanda uwar ya kamata ta ci mai kyau shi ma ci mai kyau ɗin zai mai tasiri a cikin cikin uwarsa ta kuma sha mai kyau ta kasance cikin yanayi mai kyau malamai suka ce wannan kuma shine hikimar da Allah Maɗaukin sarki ya sanya idan mace mijinta ya mutu za ta yi masa takaba wata hudu da kwana goma tun da daman wata hudun nan da shiga wata na biyar shine ake samun mai ake samun ɗa har a busa masa rai da aka kaiwa arba'ata ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma har an shiga wata na biyar shine zai tabbatar da cewa wannan matar tana da ciki ko ba ta da ciki yayin da mai gidanta ya mutu to kun ga kenan in har in har za ta yi idda za ta yi takaba to za ta yi takabar wata hudu da kwana goma ne idan ba ta da ciki amma idan tana da ciki to babu ita babu yin wannan takabar za ta ɗauki abadul ajalaini ne abinda ake nufi da abadul ajalaini yan tana da ajali guda biyu lokaci guda biyu normal lokacin takaba na mace wata hudu da kwana goma sanannen lokaci in babu ciki kenan amma in miji ya mutu ya bar matarsa da ciki to in har ɗan ya kai wata hudu da kwana goma nan dole zai bayyana za a fara jin motsinsa to ba za ta yi ta kaba ta kammala ba sai har in ta haifi wannan ɗa za ta zauna ta ta jira lokacin da ta haife shi to shi kenan ta gama idan kuma akwai cikin to shi kuma za in cikin yana da shekaru yana da watanni da yawa to shi kuma za ta ɗauki akrabil idan cikin shine akrabil ajal to sai ta ɗauke shi kamar yadda wasu malamai suka faɗa idan da mijinta ya mutu yau sai bayan wata ɗaya ko wata biyu sai ta haihu to kenan ta gama haka wasu malamai suka faɗa Allah ya musu rahama a bisa tattaunawa da malamai suka yi sannan um, daga cikin kunce-kunce da ya kamata mu ɗauka shine wannan faɗin Allah mukhallaka wa gairin mukhallaka ana nufin wato ɗa ne da yake cikin cikin mace da Allah ya yi shi uwarsa ta haife shi da cikakkun watanni ne ko kuma ta haife shi da watanni ba cikakku ba wannan wata fassara kenan ta hudu wasu suka ce in an ce mukallaka shine dan da uwarsa ta haife shi da cikakkun watanninsa wata tara gairu mukallaka irin dan da aka haife shi wata bakwai ko wata takwas ko wani makamancin wannan shine wani ma yake cewa wato kenan gairu mukhallaka dana ana nufin dan bari tunda akwai 'ya'yan da ake shekar da su kafin su gama kammala halittar su sai a shekar da su uwarsu ta yi barin su sai su zube shi kenan cikin ya lalace to wannan shine gairu mukhallaka wani yake cewa a fi gairu mukhallaqati buka'u fa aina hazmu wai haka wal haya'u wai har akan dan bari ma ana yin kuka yanzu kai ya za a yi a ce dan mace ta yi bari ka fashe da kuka ka an maka mutuwa shine a fi ghairil mukhallaqati al fa ayna al wa haka wal haya'u ko kunya baka ji ka fashe da kuka dan in mata ka ta yi bari ka ce wai an maka rashi to kenan ghairu mukhallaqa dinan wasu na cewa dan bari kenan to shine yau za mu tattauna kafin mu ci gaba da karatu dangane da hukuncin ɗa na bari idan mace ta haifi ɗa ko in ce ta yi ɓarin ɗa ana yi masa sallah ko ba a yi masa sallah asali akan ce idan ɗa aka haife shi za a yi masa sallah ko a ji a ne shi to yaya ɗan da aka haife shi na bari in an ce ɗan bari ɗan da bai gama cika watanninsa ba halittarsa bata gama cika ba akan haifo wani ka gaba da cikakken hannu ko babu cikakken baki haka dai ya fara daddagewa haka mace ta zubar da shi mata sun fi gane wannan tunda maza ba yawanci ba gani suke ba sai kuma likitoci to malamai suna ce da shi a siƙutu kenan sun yi ijima'i cewa duk ɗan da aka haife shi ko ya cika watanninsa ko bai cika watanni ba inda ya yi kuka to ana yi masa sallah duk ɗan jaririn da uwarsa tana haifansa ka ji ya yi kuka dama asali abin da jariri yake fara yi yana durowa duniya shine kuka yana sauka zai ce wai yo allansa ya shiga uku ya shigo cikin wahala kenan to wannan kukan akwai hukunce-hukunce na shari'a akan shi wannan jariri da haka malamai suka ijima'i cewa anna tifla idan halla sarihan ko mauluda idan halla sarihan yusalla alai idan ɗan da aka haifa ya ya yayi kuka sai ya mutu to a yi masa sallah amma idan bai yi kuka ba ya zo a mace ana yawan yin tambaya meye hukuncin ɗan da mace ta haife shi a mushe ma'ana ta haife shi a mace ba shi da rai ya zo za a yi masa sallah ta jana'iza ko ba za a yi masa sallah ba wasu malamai suka ce kamar da imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i suka ce in dai ɗa bai yi kuka ba in dai an haifi ɗa ba shi da rai bai yi kuka ba to ba sai an masa sallah ba za a naɗe shi ne kawai a je a binne shi a rami wannan ta sa kake ga sai a ce ai matar wani ta haihu ma ɗan ya koma sai kaga an naɗe shi a tsumma da buzu mutum ɗaya mutum biyu kawai sun je sun binne shi ba tare da an masa sallah ba a mazhabar malikiya a mazhabar hanafiya a mazhabar shafi'iyya idan mace ta haifi ɗa in dai bai yi wannan kuka ba ya mutu to ba sai an mai sallar jana'iza ba za a je ne a binne shi haka amma sun yi ijima'i cewa in dai ya faɗo ya yi wannan kuka sai bayan minti ɗaya minti biyu ya mutu to a zo a haɗa jama'a ya mai sallar jana'iza don ku cikakken ɗani shi ma ya shigo duniya yana da hakkin a mai sallah an waito daga abdullahi Ɗan umar shi kam ya ce abdullahi ibn umar shi yana da ra'ayin cewa ko da ɗan bai yi kuka ba to za a yi mai sallah abdullahi ibn umar haka sa'id ibn musayyab da ibn sirina da sauransu duk suka faɗa suka ce za a yi masa sallah an ruwaito daga al ibn shu'ba shi ma yana yin umarni ya ce in dai ɗan bari ne yi mai sallah a lokacin mughira dan sha'uba yana bada fatawa duk dan bari yi mai sallah ko zubar da ko jinin sa aka zubar to aje a tattara shi haka aje yi mai sallah ji mughira ibn shu'ba har ma yana cewa sammuhum wagsiluhum wa kaffinuhum wa annituhum duk ƴaƴan bari duk ɗan da aka barar da shi ya zubo bai gama samun cikakkiyar halitta ba jariri ne shi to a sa masa suna ma in ji mugaira ɗin shi ba amma yi masa wanka a sa masa likafani a feshe shi da turare ko da ku bai yi kukan nan ba ya ce fa inna allaha akrama bil islami hun musafir hun ai tun da musulmi ne ai Allah ya girmama ɗan adam da musulunci ƙarami yake ko babba ya za a ce dan ƙarami ne shi ya za a ce dan bai yi kuka ba ya za a ce dan bai yi kaza ba za a mai sallah ba a je a masa sallah in ji mugira dan shi uba shi ya sa malamai da yawa wasu suka tafi akan wannan ra'ayi amma ibn al-arabi ya yi tafsiri da bayani dangane da maganar mugira dan shi'uba din nan ɗan ɓari ɗan da aka yi barinsa malamai sun yi magana akan yi sallah ko ba za a yi mai ba da ƙarshe suka rinjayar da duk ɗan ɓarin da aka haife shi da rai to za a yi masa sallah idan ba a haife shi da rai ba zubar da shi aka yi ɓarinsa aka yi ba za a yi masa sallah ba shi sa ibn arabi din ya ce lalar mugira ibn shuba a ranar bisikri ma ta bayyana kalɓuhu fa huwa alladhi yusamma wanda halittansa ta cika ya bayyana to shikenan za a yi masa suna za a sa masa suna kuma za a yi masa sallah amma duk wanda halittarsa bata bayyana ba to wannan babu la wujuda lahu kamar babu shine ayi so ba sai an masa sallah ba wasu malamai suka ce salaf in dai an busa wa ɗan rai a cikin cikin mahaifiyarsa kuma ya kai wata hudu in dai cikin mace ya kai wata hudu sai yi ɓarinsa to gaskiya za a yi masa sallah abu dawuda ya rawaito kamar yadda abu huraira ya fitar da hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hatta akan abin da ya shafi cin gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci na gaba kenan yayi bayani dangane da dan da zai ci gado duk ɗan da aka haife shi yana durowa sai yayi kuka idan sahalla al-mauludu warita to zai ci gado abinda ake nufi mamanka ce ta haifi ɗa, an ji yayi kuka daga yin kukan nan bayan 'yan mintuna kaɗan ko 'yan watanni kaɗan ko 'yan satuttuka ko 'yan kwanaki kaɗan sai ya mutu to in dai har akwai wanda ya mutu kafin shi to zai ci gadansa ɗa dai ya yi kuka yana iya cin gadon ubansa ko uwarsa istihlal ɗin ya rafa saut wannan hukuncin kenan yana da kyau mu san da shi sannan ana iya yin idda da bari kamar yanzu misalin mace mijinta ya sake ta mijinta ya sake ta sai ta yi bari da tana da ciki an san iddarta shine ta haihu to sai ta yi bari idan ta yi bari za ta yi idda ko ba za ta yi idda ba imamul qadi isma'il ya ce iddatul mar'a tanqadi bis al-mawdu' mace tana iya yin idda da ɗan ɓari kana sakinta kana tsammanin za ta yi dogon idda sai ta haifi ɗan da take da shi to idan ta yi ɓari to ta gama iddarta saboda Allah ce wa ulatul hamali ajaluhunna an yadha'ana hamlahunna ma'abuta ciki shine ajalinsu su sauke cikin to kuma shari'a ta ce su sauke cikin nan ko da ɓarinsa aka yi ai an sauke shi shine wasu malamai suka tafi akan cewa kamar yadda shari'a ta tabbatar da alhamdu idza wuzi'a in dai an sauke ciki an yi idda to wannan cikin koda yana da cikakkiyar halitta ko ba da cikakkiyar halitta shikenan idda ta tabbata wannan hukunce hukunce ne na fiqhu da ya kamata mu dauka a karkashin wannan aya mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa sai kuma Allah ya faɗa a aya ta gaba ta takwas a rama mai Allah ya ci. Na'am. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir Allah ya ci gaba da bayani dangane da abin da yake tabbatar da wahadaniyarsa mana kaɗaitakansa da kuma ikonsa tabaraka wa ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan yana nuna muku wannan halitta da Allah yayi cewa lalle Allah shine gaskiya samuwar ubangiji gaskiya ne hakika ne tabbas ne wanda bai yi imani da Allah ba yayi asara wa annahu yuhyi al-mauta kuma lalle Allah shi ne mai rayar da matattu idan an mutu shi yake rayawa kamar yadda yake iya raya ƙasa bayan ta mutu ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwa ƙasa ta sha shi ta kumbura ta fitar da tsiro to haka kuma yakan iya rayar da matacce bayan ya mutu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah shine mai iko akan komai da komai ismul ishara ɗinnan nan ya'udu ilal al-mazkur min khalq insan ana nufin Allah mai iko ne akan halittar ɗan adam kuma Allah ne mai iko akan ihya'il ardi ba'da mautiha wato mai raya ƙasa bayan ta mutu Abin da aka ambata muku ɗinnan dalili ne karara burhanun ne qati'un ala anna Allah ta'ala huwa al-ilahu al-haq cewa Allah shine ubangiji na gaskiya da ya cancanta abota masa wanda alladhi yajibu an taqlusu lahu al-ibada wa ta'a ya zama wajibi ku ikhlasin ibada ga Allah shi shi kadai kuma ku bi shi shi shi kadai ku yi mai biyayya dan shi shi kadai shine al-khaliqu li kulli shay shine mahalicin komai Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin komai kuma Allah shine wato mai wakilci akan komai da sa da kulawarsa akan komai shi shi kadai yake dawo da matattu duk wanda ya mutu Allah shi kadai yake dawo da shi ba tare da ya nemi taimako ko agajin wani ba Allah bai da wanda yake taimaka masa bai da wanda yake shawara da shi bai da wanda yake tattaunawa da shi wa bi annahu huwa wahdahu alladhi la yujizuhu shay shi shi kadai din nan dai shine abinda wato shine ubangijin da ba abinda yake gagararsa Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance kansa da raya matattu da ambato a nan gurin duk da cewa akwai abubuwa da yawa da shi yake yi ba wai raya matattu kaɗai ba amma a nan ɗin ya yi bayani ne wa annan wihul mauta saboda kafirai suna karyata cewa wai allah bai isa ya raya matattu ba za'amal ladina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi sunna. kafirai sun raya cewa wai wai kwata kwata wai allah wai ba zai tashe su ba allah ya ce a gaya musu wallahi sai allah ya tashe su thumma latunabba'unna bima amiltum kuma wallahi za a baku labari da dukkan abin da kuke aikatawa duk abin da mutum ya aikata mai kyau Allah zai bashi labari a kiyama haka idan mutum ya aikata mummuna Allah sai ya bashi labari akan abin da yayi wanda ya shiga daki ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani a kiyama sai an tona asirinsa yau mutubul sara'iru ya yi bayanin zagin wani da yayi da cin mutuncin wani da yayi kuma allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan haka sannan ya sake cewa annas sa'a dan ya dada ƙarfafa mana ikonsa da sarautarsa da isarsa da mulkinsa tabaraka wa ta'ala wa annas sa'ata lalle tashin alkiyama wa ma tashtamiru alaihi min hisabin wa sawabin wa iqab da abinda tashin kiyama yake kunshe da shi na hisabi da ainihin wato uquba da kuma ba da lada a kiyama akwai lissafi a kiyama akwai rabon lada a kiyama akwai rabon zunubi wannan abubuwa guda uku dole ne sai sun faru a hatiyatul la raiba fiya. masu zuwa ne babu makawa babu shakka a ciki ai la ba wala shakka fi itiyaniha fil waqti alladhi yuriduhu Allah ta'ala sai sun zo babu shakka akan lokacin da Allah yake so wannan abin ya zo akan lokacin da Allah yake so wannan abin ya faru wa anna Allah lalle shi Allah wahdahu shi kadai yab'athu man fil qubur shine zai tashi na cikin kabari li yuhasibahum ala amalihim saboda ya musu hisabi a kan dukkan ayyukansu duk mutumin da ya mutu kar ya ɗauka cewa ya huta ba shi da wani hutu a gabansa in ba bayan ya mutu an yi hisabi ya shiga aljanna ba wani babban tashin hankali ne kwanciyar kabari wani babban lissafi ne wata sabuwar rayuwa ne mun sha faɗa a karatu cewa da yawa daga cikin mutane shekarun da suke yi a cikin kabarinsu ya fi shekarun da suke a duniya duka duka a duniya watakila baka fi arba'in baka mutu ko baka fi hamsin baka mutu amma wallahi za ka iya shekara dubu ɗari a kabari tutun da aka yi duniya ake ta mutuwa ka san shekarar wani a kabari yau nawa yana zaune ne yana ta jira a ta dake yawa to shi yasa wannan rayuwar da muke din gajeriya ne ba mai tsawo ne ba duka duka ma rayuwar mu nawa muke ne gaba ɗaya duka duka ma gaba ɗaya shekara ɗari duk wanda yake mai shekara ɗari ne a garin nan sai an faɗi tarihinsa sai an nuna shi idan ya fito a ce a ah, kaga tsofan nan fa shekara su ɗari duk abin da muke gabaki ɗaya duk walwalar duniyar fa ba ta wuce shekara arba'in arba'in da biyar arba'in da shida hamsin sittin kana kaiwa sittin ma ka fara haɗa kayanka to sai ka kasa wallahi malam in ka tsaya kai tunani sai ka ga yaushe ne ne wajen daɗin rayuwa na farko dai kana yaro duk wanda yake shekara ashirin ashirin da biyar har zuwa talatin ma bai ma san duniya ba don watakila ma baka yi ma ya aure ba baka ma fara dukiyar ma arzikin ma da za ka tara ma bai bata ma fara zama ba lokacin duk ana wahala ne sai ka tsallaka shekara arba'in arba'in da wani abu watakila amma duniya za ta zauna ma a ce yaro ne shekararsa arba'in kadai amma a lokacin kake da dogon buri na shekara tamanin masu zuwa ashe duka duka ba za ka wuce shekara goma sha biyar ba in ka tsallaka shekara sittin saba'in wanzu Allah ya ce a amar ummati ma bai na sittin ne ila saba'in shekarun al'umma ta tsakanin sittin ne da saba'in duk ake sheme su yan da ka kai waɗannan shekarun kawai ga kanan ne kawai kana ta buge-buge sai kaga an fara yawa yara tanadi sai ga an fara tunanin to ya za a yi sai ga an fara kaza an fara kaza inda za a bar ka ma kar a kashe ka ka tsallaka shekara saba'in ka kai tamanin ka kai casa'in akwai abubuwan da da yawa za a yi ba kai da ka zara ka kai shekara saba'in ko siyasa ka fito sai a ce kai wannan ai ai ya yi expire ai ai wannan ya expire shekara saba'in me zai iya yi kwakwalwarsu ta fara mutuwa sai a ce a bar wa yara sai ga kuma idan kana da talatin talatin da wani abu kuma baka fiye shiga ma cikin harkar ba sai a ce sai ka kai arba'in arba'in da wani abu to duka duka shekara nawa za ka yi kisa wani malami yake bayani yake cewa jin daɗin nan da ake cewa wai jin daɗi a duniya duk wani abin da kake tsammani na jin daɗi ne a duniya ka ba shekara goma ko meye ne idan gida ne kake gadara ka gina shi duk inda ka shekara goma a cikinsa ka gama more shi in mota ce kake gadara ka hau mota mai tsada shekara goma to ai duk shekara ma sabon yayi ake canjawa duk wanda ya hau mota shekara ɗaya to baɗi akwai wacce ta fita ya za ka yi ta fita da miliyoyin kuɗi to in ma ka hauta tsohuwar yayi ne a wani wuri ba ita ce new modern ba idan mata ce ka aura shekara goma ta zama umma ta zama hajiya shekara goma ai ta fita daga abinan riga za ka sati shekara goma to ka gaya mu menene za ka more saman shekara goma lafiya lafiya ita ce za ka yi ta more ta ka ji daɗi sama da shekara goma wannan kana da wama a ciki to gane wannan yakan taimaki mutum ya takaice dogon buri ya takaice tattale tattare da tare tare akwai lokacin da zaka zo wallahi ana yin abun babu kai kana ji kana gani kana rayan wallahi ba za a sa lissafi da kai ba da an za a wannan ya tsufa ai ba ba shi ake yi ba to haka rayuwa ciki ku duba iyayen mu da lokacin kafin su haife mu da sauran karfin su da lafiyar amma muna ji muna gani iyayen mu tsufa ya kama su masallaci ma sai mun kai su gona sai su daina zuwa gashi suna raye ba su mutu ba amma saboda lokacin su ya riga ya wuce abinci ba komai za su iya ci ba abin sha ba komai za su iya sha ba to haka Allah ya kaddara rayuwar babu dawwama a cikin ta shine matsalar duniya da ana dawwama a daɗe to da shine ma mutum zai ci ya more to me jin daɗin a ciki a cike take duniya da bacin rai da bakin ciki wallahi yau ɓacin rai gobe jin daɗi jibi jin daɗi gata bakin ciki haka kawai baka fita ba baka je ko ina ban an barka da kai da matarka kawai ya ishe ka tashi hankali wane ne yanzu zai ce yayi wata guda matarsa bata bata mai rai ba waye wannan mutum haka ake ta hakuri da su kawai kuma wacce ce ita ma za ta ce mijinta wata guda bai bata mata rai ba haka ake ta maleji wani ɗa ne yake zaune da ubansa bai bakanta masa ba ko bai bata masa rai ba in ba bata ma rai a gida ba a wajen aiki za a bata ma in ba bata ma ba a kasuwa za a bata ma in ba bata ma ba makocin ka gona sai ya bata ma in ba bata ma ba za ka kunna rediyo ka ji bakin ciki ko ba ka bane ba ga sunan abubuwa na tashin hankali da damuwa munafisat da suke hana mutane suke jin daɗi to in kaga an kwantar da hankali an more to ana cikin gidan aljanna kenan ita ce babu damuwa ba fushi ba bacin rai ba bakin ciki babu hasada babu komai a cikin gidan aljanna to shine ake ta maimaita mana mu yi kokari mu aikata aikin kwarai don mu shiga aljanna yana daga cikin ribar samun dacewa da rayuwar duniya Allah ya taimake ka ka mutu ka shiga aljanna amma wallahi duk wanda ya mutu bai shiga aljanna ba ya mutu ya shiga wuta bai more wa duniya ba ya tafka asara babba Allah ka kiyaye to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma ya kawo mana misalai guda biyu na nau'i na wasu mutane dangane da ubangiji akwai mai girman kai a cikinsu mai rudar kansa akwai kuma mai raba kafa ba can ba can alarma mai Allah ya ce daga cikin mutane na farko Allah yake cewa daga cikin mutane akwai waɗanda suke yin jayayya akan Allah akan samuwar Allah din yujadilu fillah bi ghairi ilmin bai da ilmi jahili ne surgumin jahili amma yana fada da Allah yana jayayya akan Allah wa yattabi'a kulla shaytanin marid kuma yana bin wato afwan wala hudan babu shiriya ba yana yin musu ne na shiriya ba ba ilimi ba shirya wala kitabin munis kuma babu wani littafi da ke haskaka masa ai bila aklin sahihin ba hankali lafiyayye wala naklin sariha haka kuma babu nakali nassi da zai nakalto wanda ya fito fili da zai nuna gaskiyar abin da yake jayayya a kai a'a yana musu ne kawai bi mujarrajin ra'ayi wal hawa tsabar ra'ayi da son zuciya wannan misali ne dangane da masu kira zuwa ga bata suke kokarin halakar da mutane kafare da yan bidi'a kenan yujadiluna fillah suna jayayya akan Allah ba tare da ilimi ba sai son zuciya kawai burin su wato a da Allah tabaraka wa ta'ala ibnu kasir yayi bayanin tafsirin wannan aya yace hatta waɗanda suke bin malamansu ko suke bin na gaba da su akan abin da ba su da hujja wala hudan wala kitabin munir sun shiga ciki kuma Allah ce wa bi a kulla shaitanin marid a can wata ayar yana bin shaidan mai taurin kai kamar yadda muka yi bayani wato anan abin da nake so yan uwa su gane duk mutumin da zai yi abu da sunan addini to ya yi shi da hujja don zargi ne fa ka zo ka yi abu baka da dalili baka da hujja yanzu akwai wanda zai zo yana musu da sunna yana musu da abin da ya zo na sunnar annabi an liƙa masa bid'a ya rike ta kuma yana yaƙa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kullun idan an ce annabi ne yayi abu ko yace ayi abu to sai yayi yaki da wannan abu mu ba za mu yi ba saboda waɗannan mutanen ne suke yi babu dalili da zaka ce ba za ku yi ba don kuna gaba da wani ko don a garin ku kuna faɗa da wani duk abin da ya tabbata annabi ya yi shi to ka yi ba a zuwa a yi riko ra'ayin riƙau da ra'ayi na ƙungiya ko ƙungiyanci ba tare da hujja ko dalili ba duk inda mutum ya gina akan bin malaminsa ka tabbatar wannan malami naka ya ja ka ne akan alkitabu was sunna alqur'ani da sunna yana da aya yana da hadisi yana da maganganu na malamai na musulunci akan abin da ya kira ka gare shi kuma duk lokacin da suka kira ka suka ce ka aikata wannan abu sai ka duba akwai hadisi karara da ya ci karo akan wannan to bai kamata a yi ba yanzu misali guda nake so na gaya mutane yanzu mutum sai zo yin sallah sai ya kabbar sallah sai ya saki hannu babu babu wani hadisi da yace amma manzo Allah ya sallah hannunsa a sake babu babu shi wannan hadisin babu shi duk sallar da manzon Allah ya indai annabi zaka bi indai kana da awar sunna kake manzon Allah kake bi to sallaka haka ne yace da ni da annabawan da suka gabace ni dukkanmu gaba ɗaya muna yin sallah ne hannunmu na dama akan na hagu haka annabi ya faɗa to me yasa musulmi zai zo yana sallah hannunsa a cikin? kuma da waye koyi kaga yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir babu shiriya babu wani littafi da ya haskaka kuma ita sunnan nan da kuke ji ana cewa ne wani ahlus sunna ne wani bi alkitabu sunna ne to da gaske ne a aikace ake yi ba da ra'ayi ba sai mutum kawai ya tashi ya zo ya zauna yana jin an karanta hadisi gashi a cikin bulugul marani gashi a cikin umdatul hakam gashi a cikin sahih bukhari gashi a cikin sahih muslim gashi a cikin musnad imam ahmad gashi al bazzar al tayalisi gashi a cikin muwatta gashi a duk a cikin gaba ga hadisai ga gaba daya amma kawai sai mutum ya ce mu ba mu yi ba to kaga wannan gurin kaga ra'ayi kenan ka wayi gari kana bin me kana bin ra'ayi addini fa ba wani koyi koyi ba wani kama kama gaskiya ce guda ɗaya kawai in kuka gaya mutane ƙarya wallahi sai kun je kun yi wa Allah bayani ran ga ba an ɗauki shekaru da yawa aka yi ta kafirta mutane aka cewa wani ɗan bid'a ne wani mushriki ne wani ɗan wuta ne wani kaza ne wani kaza akwai lokacin za a zo a azima cewa duk mutanen garin a ce duk kafirai ne gaba ɗaya a saki kaula sanan ta yawa tana rafke mutane a ce duk wanda bai bi annabi ba ya kaza duk wanda bai manzo Allah ya kaza to kai yanzu nan wa ka bi wa ka bi to akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi yanzu kamar mutane da za su zo su ce wai suna yin maulidi kamar maulidi duk shekara a ce ana yin maulidi ana yaban annabi na'am Allah ƙara mana son annabi Allah ƙara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rabiul awwal idan yazo ai ta kada kade ai ta waƙe-waƙe, wake ai ta kide kide a ce kaza ko mu ce waye gari yace wai shi annabi yake so to duk duniya babu wani hadisi da annabi yace idan watan rabiul ya yazo ku yi min walidi ba inda annabi ya faɗa ba inda annabi ya faɗa to kafi annabin son kanshi ko kuma kafi Allah son annabi a rayuwar abubakar har ya gama rayuwarsa bai taɓa yin annabi maulidi ba haka sai na umar ya ɗebi shekarunsa bai taɓa yi wa annabin walidi ba usman haka aliyu haka duk waɗanda suka yi mulkin nan a gangaro har malaman mazhaban nan duka babu wani littafin mazhaba guda ɗaya da aka yi aka ce babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan yau annabi maulidi babu amma yau ga yanda malamai suke taro har a Abuja ake gayyatan bayan Allah akai su a je a taron maulidi wai har hutu ake bayarwa a ƙasa gaba ɗaya hutu kamar yadda ake bada hutun kirsimeti haka ake bada hutun maulidi to dai ba dai addini bane sai dai kawai gargajiya ba addini bane sai dai gargajiya amma in dai addini ne in dai hujja ne in dai dalili ne to babu idan kuma wani ya ce akwai bismillah ga fili ga mai doki sai ya kawo yawan mutane bayani to anan wani misalai ne kaɗan suna nan daidaiku da yawa da mutane suke yi to in mutum ba yayi da gaske ba sai ya wayi gari ba Allah yake bi ba annabi yake bi ba wani yake bi kuma yawanci ana bin wannan abu ne saboda tsabar ra'ayin rika ni kungiya ta tana yi ni ma sai na yi yanzu ko ganin wata dinan da ake faɗa akwai wanda wallahi malam bai dauki azumi ba sai malamin sa ya ce dau azumi shi fa yana tafi malamin ana ta tara mai kaya yana ba, kai kana nan kana wahala amma yana jiran wai sai malamin ya ce a dauki azumi duk musulmin duniya su ɗauki azumi shi ba zai ɗauka ba sai ya gani da idansa wai ƙungiyar su bata ɗauka ba duk kun raba kan mutane gaba ɗaya kun watsa su wancan yayi gabar wancan yayi kudu wannan yayi arewa wannan yayi kaza da sauransu ya kamata masu kiran mutane su ji tsoron Allah su gaya mabiya gaskiya su daina ɗora su akan ra'ayi su daina ɗora su akan me akan san zuciya bin annabin nan da ake gaya muku wallahi ba wai wani abu ne karamin abu na wasa ba sai an yi da gaske ka bi annabi a cikin mu'amalarka ka bi annabi a cikin auren gidanka ka bi annabi akan harkar kasuwancinka ka bi annabi akan sallarka ka bi annabi akan zakkarka ka bi annabi akan kaza ko komai da ya shafi rayuwarka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to waɗancan da Allah yake ba da labari suna jayayya da Allah yace bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir babu ilimi babu shiriya babu wani littafi da yake haskaka musu babu to kai ma yanzu gashi kana da awar musuluncin amma kana jayayya da abin da Allah ya zo da shi bi gairi ilmin wala hudan wala kitabin munir abu ya zo ya tabbata a shari'a ka zo ka watsar da shi ka ika bi saboda malamin ka bai ce abu ba addini ai ba ra'ayin malami bane ba ra'ayin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami idan hazami tace ku gaskata ta zance zancen hazami ne ba a ba a sauraron maganar wani a duniya bayan annabi ya faɗa Kowa ne shi amma idan manzo Allah ya faɗa sai a cire hula a saurara dole dan shine mai addinin shine mai sharhin shari'a sharihu shari'a mai yi wa shari'ar Allah sharhi da bayani wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi shi za ku samu shari'a wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin ba abin da ke kan manzo face isar da sako bayyanannen sako ya yi wa mutane bayani dalla dalla kuma haka ya tafi ya bar duniya yana yi wa mutane bayani ba abinda annabi bai koya mana ba ya koya mana sallah ga yadda za mu yi ta ya koya mana azumi ga yadda za mu yi shi ya koya mana zakka ga yadda za mu yi ta ya koya mana aure ga yadda za mu yi ya koya mana menene duk komai sai da ya koya mana alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma ya jahilta Allah ya faɗi sifar wannan mutumi mai jayayya akan Allah ta baraka wa ta'ala da jayayya akan samuwar Allah babu ilimi ga irin sifofinsa kamar yadda Qur'ani ya ce na'am ثاني عرضه ليضل عن yana mai karkasaniya itufihi yana mai karkatar da wato ɓangaren jikinsa ko ɓangaren fuskarsa kalmar saniya tana nufin wato daga asaniyu ne asaniyu yana nufin allai karkatar da abu da almailu al-istiqamati anil istiqama mutum ya ƙi miƙewa kai tsaye sai karkatar da kai ma'ana abinda ake nufi mutum ne mai girman kai ga jahilci ya kauce wa gaskiya shine saniya irfusihi li yudilla an sabilillah yana yin wannan ne dan ya batar da mutane daga hana su bin hanyar Allah wa nuziquhu yawm al-qiyamati azab al-hariq Allah ya ce za mu ɗanɗana masa ranar tashi alƙiyama azaba lahu fi duniya lahu fi duniya khizi a duniya yana da wulakanci inji Allah Abin da ake nufi hawan wa zullun wa yana da wulakanci yana da tozarta yana da kaskanta duk wanda za a gaya masa gaskiya ya kauce da zai bi gaskiya ba saniya ilfihi ga tsabar girman kai da nuna isa kalmar alifu bi ainil bi kasri al'aini ana nufin janib saniya ilfihi ai wato yumilu bi janibihi yana karkatar da janibinsa wannan tabiri ne da kinaya ne anil gurur a wato tsabar rudu da yake da shi wato ga jidali ga rudu ga girman kai rajul mutakabbir mu'jibin bi nafsihi mai jiji da kai mu'ridin alal haqq mai kaucewa gaskiya mai kokari wajen ya batar da mutane hanyar da duk za ta kai mutum zuwa ga rashad to sai ya hana Allah ya ce a duniya yana da wannan wulakanci sannan za mu ɗanɗana masa azaba wacce take mai ƙonawa Na ji al yau yudriku ta'm al-azab al-muhlik za mu sa shi ran tashin kiyama ya riski azaba mai kona mutum kuma wannan gururi nasa wannan nuna isa da girman kan nasa sai ya kai shi ga wutar jahannama abinda wannan aya take nufi ya ku yan uwana tana nuna mana daga cikin waɗanda suke musu akan samuwar Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma musu akan addinin Allah na farko dai in an gaya musu gaskiya kaucewa suke sifar makiyin Allah shine mai kauce gaskiya to kada ka yadda ka sifantu da sifa ta kauce gaskiya ko ko ko tattaunawa ake yi ko a majalisa ko a gida ko a kasuwa ko a makaranta in an faɗi gaskiya ka yi haƙuri ka bita duk mutumin da za a faɗi gaskiya ya kauce mata ya iya bita gashi abu fari sal ne sai ce wallahi baki ne yana sane to wannan yana da sifa ta irin waɗannan kafarai sannan kuma التكبر جرمان girman kai me ake nufi da girman kai shine batrul الناس wa قسكيا nas kin gaskiya da rena mutane duk wanda ya sifanta da wannan sifa ta ya ki gaskiya a gaya masa gaskiya ya ko dan wanda ya gaya masa bai isa ba wataƙila ya fi shi shekaru ko wataƙila ya fi shi matsayi ko wataƙila ya fi shi dukiya ko wataƙila ya fi shi mulki ko ya fi shi sanuwa ko ya fi shi kaza akwai mutanen da na kasa da su bai isa ya gaya masa gaskiya ba to hanya ta halaka da lalacewa ta ƙare ga mutumin da ya saka wa kansa riga da rawani na tsiya na jiji da kai da nuna isa cewa in an gaya masa in ba su wani bane suka faɗa baran ba to ka halaka wallahi ɗanka zai iya gane kuskuren ka ya gaya maka ɗanka zai iya gane wallanka yaranka a kasuwa zai iya gane kuskurenka abokinka wanda bai kai ka wadata ba zai iya gane kuskurenka so idan an gaya maka gaskiya ka bi ta karka zamanto saniya izfihi mutumin da yake kautar da janibinsa ya kautar da kansa ya ƙi ya bi gaskiya rena mutane wannan ɗabi'a ta rena mutane ɗabi'a ce mummuna duk wanda ya rena wani shi ma sai an rena shi haka kuma duk wanda ya wulakanta wani shi ma sai an wulakanta shi duk wanda yake da ɗabi'a cin mutuncin mutane to shi ma ya sani wallahi sai an ci mutuncinsa ko a ƙofar gidansa ne to shi yasa ba a san rena mutane ko yaya mutum yake ka ba bashi girmansa ka ba bashi matsayinsa ka ba bashi darajarsa kada ka wulakanta mutum saboda ba da riga mai kyau kada ka wulakanta mutum saboda ba shi da matsayi a siyasar ku kada ka wulakanta mutum saboda ba da kuɗi a garin ku kada ka tozartar da mutum saboda ba shi da ilimi kada ka ce wani bai isa ba saboda ba da abin hannu wannan ba daidai ba ne akwai wanda ba da ilimin ba da abin hannun amma kuma babba ne a wajen Allah amma yau Allah ya kawo mu zamani da girman ka shine mai kake da shi a aljihu duk lokacin da mutane suka wayi gari suna ba wa mutane girma saboda abin aljihunsu suna ba wa mutane matsayi saboda abin da suka tara to su sani wallahi tallahi suna ɗora mutane akan tubalin toka dan duk wanda ya yadda aka bashi girma saboda yana da kuɗi yana da dukiya ranar da kuɗin suka kauce kuma wallahi sai sun zage ka za su yi ta yallaɓai ana gaishe ka saboda kana da shi wani abun mamaki na kuɗi ko yana bayarwa ko baya bayarwa sai a ta gaishe shi ana yallaɓai yallaɓai ai ya kamata ku ce masa yallaɓai in yana baku to me amfanin kuɗinsa baya baku dan me zai zai samu karɓar addu'a ta yallaɓai alhali baya baku to wani sai ya ɗauki wannan kamar wani abu ne da wamamme sai gashi duniya ta juya wasu sun mallaki wani abun yanzu sun zama ba su da shi wallahi gashi nan tarihi yana nunawa da ba abin da ba su da shi su zagi wanda suka ga dama su ci mutuncin wanda suka ga dama su keta alfarma wanda suka ga dama su wulakantar da wanda suka ga dama saboda suna da kuɗi su hau motar da suka ga dama su ci abincin da suka ga dama su yi zirga-zirga a duniya kasar da suka ga dama amma yau sun zo sun waye gari na rantse da Allah kwanan masara ɗaya da za su ci a gidansu ya gagare su haka Allah yake juya rayuwa dan a nuna maka babu garanti ba tabbas mutum ya wayi gari yana kecire ne sai abin da ya ga dama zai faɗa amma yanzu kuma sai abin da aka ga dama za a gaya masa da Allah Allah ake a ga an shi a taro ya zo ana murna yanzu ko da ya je da kar ya je ko invitation ɗin aure wallahi ba za su kai ma ba saboda ba ka da komai ka zama matsiyaci amma da suna mu'amala ne zai kai saboda kana da shi to mutum mai mutunci wanda ya san ya kamata yana mu'amala ne da mutane da mutuncinsu ba yana mu'amala ne da mutane da abin da suka mallaka ba in ka yi mu'amala da wani ka girma shi saboda yana da abin duniya ranar da abin duniya ya tashi ya tafi ba shikenan ka daina mutunta shi ka daina kimanta shi wannan ba ne ba ne haka sarauta da mulki na siyasa waɗanda suna amfani da mulkin su na siyasa wannan mulki na walagigita wanda bai da tabbas yanzu yanzu ne za su barar da kai ƙuri'a ɗaya sai ta zubar da kai ka zama abin tausayi wani babbar kujera ya rike babbar kujera a ƙasar nan wanda ganinsa wallahi sai ka biya kuɗi barkace ka gan shi amma da siyasa ta yi juyin juyinta ta ɓarar da shi ya zo ya zauna a gidansa tukunna ya ɗebi wata shidan farko shiru kake ji ya ce wallahi da baya minti biyu uku wayarsa kiriririm ana kira kiriririm ana ana taɓarwa da kira ana neman shi busy amma wallahi da aka zubar da shi wata shida kawai na farko wallahi sai ya zauna tun da safe idan ya yi wanka a falarsa sai ya ajiye wayoyinsa ko yana jiran wani zai kira shi ya gaishe shi ya ce wallahi tallahi sai ya kai karfe hudu na rana ba wanda ya kira shi ko mutum daya kowa ya yi gaba saboda ba ka da abin da za ka bayar to shi yasa ake son mutum ya yi amfani da damar da ya samu ki kyautata wa mutane in kun samu kujeru na siyasa ku mutunta mutane ku kyautata wa mutane kar ku watsar da danginku kada ku watsar da yan uwanku wallahi tallahi wannan kujerar ta majalisa ce ta abuja ce ko ta lagos ce ko ta jiha ce wallahi ba ta da tabbas don wani aka sauke ka hau kuma kai ma wata rana dole sai an sauke ka wani ya hau ko dai ka dawo gidanku ko ka dawo garinku ko ka dawo ƙauyenku ko baka dawo ba dai ka tafi garin matarka ka je ka zauna ka je ka gamu da bacin rai da bakin ciki goma da ɗari saboda baka shuka wani abu na alheri da zaka zo ka girba a inda ka ba Allahumma izil islam wal muslimina wa azil mushrikina wa dammir a'da ad-din wa sur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawdat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh